سوق سبوح قدوس رب الملائكة والروح لعل عنا سكن وكنا فوقما سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فوقما سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حكم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي حكم سبحان ربي الأعلى وبحمده هو ذكر كرن نسك زوج جكا وإن لا ينجيك أو كيسوي إن لا ذاك فلا أنسي كنا بقاتك أولا أن تكي نلوكك سبحان ربي العظيم سبحان ربي wifi gaggawa me kike ina zaki ki ci ina za ki ha ina zaki mun ga yadda ya ce wani bai sallah to idan ba ki wasa ba za ki dinga yin yaddun gure kuma ki kare rayuwarki kuma a ki je lahira ce baki ki sallah ba ai babu wannan lissafin da ta kai wannan kin gama rayuwarki kin je lahira an ɗauko file an ɗauko rekod a ce wance wance ya baki sallah eh abinda annabi sallam ya ce wancan irji fa salli fa innaka lam tusalli to kuma ke yanzu ba za a iya ce miki irji'i ba sai dai hukunci kun gane wannan da masu yin sallah suna kallon TV wai duk duk fadin falo din tare rasa inda zaka tada sallah sai sanda ake kan ko kuma ana wani tsegumin ko gulma sai ta zo kusa da mutane Allah Allah take ta sallame ta raddi tana gama ba haka bane abin da kika ci a'a kin ga kenan sallar kike sallar zuciya ki ba ta tare da sallar tana tare da wayannan kina gaggawa ki wani ku kula da sallar sannan mu sa ido mu ga yanayin yadda ƴaƴayen mu suke sallah mu lura da sallar su sosai mu koya musu sallar ki ba za ta zanto karɓaɓɓiya ba har sai ta zama irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma sallar sa a dunkule baki ta nutsuwa ce baki ɗayanta ambatan Allah ne a nitse yake yin ambatan sannan sallar cike take da ruhi na aƙida da addu'o'in nan da za mu samu lokaci mai fashin baƙinsu, za ki ga suna baki wani sinadari ne na yadda da Allah sakankancewa da Allah yin raja'i wurin Allah jin cewa ba wanda zai maka wani abu a cikin rayuwar nan in ba Allah madaukakin sarki da haka ‘yar uwa ki gyara sallaki, ki yi ta cikin nutsuwa da dukkanin tsarki, ina ganin nan ya kamata in dakata abinda na faɗa daidai Allah ya amfanar da mu baki ɗaya. Allah ya sa mu cikin masu kula da sallarsu, Allah ya sa muna cikin waɗanda sallarsu za ta cece su, Allah kada ka jarrabe mu da tozartar da sallah a kan kanmu ko a cikin mu. Annabi Ibrahim da ya tashi yin addu'a daga cikin addu'o'in da ya ce Rabbi ja'alni muqimas salah Allah sanya ni na zamto mai tsaye da sallah wa min zurriyati haka na kuma ka sanya a cikin zurriyata zamto sun tsaye da sallah ya Allah ka sa mu tsaye da sallah Allah ka sa zurriyar mu su tsaye da sallah Allah ka ba mu ladan sallah duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba da lada bisa wannan tunatarwa mai muhimmanci da aka yi a wannan gaba da muka haɗu domin tunatar da kanmu saboda addininmu ya inganta kuma ni ibada da za mu samu ladan Allah ta'ala. A bayanan malam malam ya yi ishara sosai matuƙa dangane da abin da ya shafi sallah musamman abin da malam ya fahimta kuma ya karanto shi yau da gobe ta nuna daga cikin ɗabi'un mata dangane da abin da ya shafi sallah musamman waɗanda suke da alaƙa da hidindimu ko da ofis ko sana'a ko kuma wani abin ma da ƙarshen ta ma bai da wani amfani kawai abu ne wanda ya shafi yayi kamar biki ko mai biki oho wani abu kuma yana da alaƙa da rayuwarka amma rashin tsari ne yake sa mutum har ya samu kansa a cikin tozartar da sallah kamar wanda yake ofis ko wanda yake aiki in yana da kwakwaran tsari ba ta yadda za a ce al'amuran aikinsa su ci karo da lokacin sallarsa malam ya ja hankali matuka dangane da abin da ya shafi sallah da yadda za ki kula da ita da kuma yadda za ki gyara ka inda nake son kai gare shi shine akwai wajabcin kowace sai ta koma makaranta ta karanci sallah mm. wannan shi ne saƙon akwai wajabcin kowace daga cikinmu sai ta koma makaranta ta karanci sallah tun daga sanin ita sallar asalinta muhimmancinta yadda ake yin ta domin gaba ta ƙarshe ɗin da malai yake faɗa wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da wannan bawa Allah din ko ma yi sallah domin ba yi sallah ba idan ka kalla a zahiri ai yayi sallar amma yayi ta yadda ya ga dama ne ya duddungura ta yayi rukui ba yadda ake ba yayi sujada ba yadda ake ba shi a tunanin sa yayi sallah kuma masallaci ma yazo kuma zo sa masallacin na kekin san yayi alwala amma da yazo sai ba yadda ya kamata yayi sallar ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa koma kai sallah domin ba kai sallah ba ma'ana dai wajabcin da ke kanka na sallah wacce ake baka lada saboda ka sauke wajabcin baka same shi ba to wannan gabar ba karaman muhimmiya ba ce abu na biyu da nake so zan kara jan hankali a kai shine yadda malam ya yi ishara ga yin sallah akan lokaci rashin yin sallah akan lokaci haɗarinsa ba ƙaramin haɗari ba ne yana daga abin da yake kai mutum zuwa ga azabar Allah subhanahu wata'ala duk kuna karanta fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko kuna karanta fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat duk kuna karantawa wannan ba karamin hadari bane matuƙa a ce mutum yana wasa da sallah baya yin ta kan lokaci abu na ƙarshe wanda nake son yi ishara wanda na fahimce shi daga cikin bayanan malam shine ita fa sallar nan kacokan addini ce kacokan addini ce daga lokacin da mutum bai tsaya ya kula da ita ba bai san yadda ake ba ba za ka same shi da addini ba Balma yana daga abin da yake gurfata ɗabi'un ɗan adam rashin tsayawa da kula da yin sallah yadda ta kamata mm. domin ai Allah cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wannan ayar tana nuni ga cewa sallah tana gyara zuciya akwai wanda aka kawo complaint na wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda mu ya bugunyar ɗabi'arsa amma aka ce yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallarsa za ta hana shi me yasa saboda ita sallah tana da tasiri matuka tana shiga zuciya ta gyara ta ta miƙar da ita ta daidaita ta to kenan sai kowa ya tambayi kansa idan ya ga cewa ɗabi'unsa sun ƙi daidaituwa to ya tambayi sallarsa wannan ba ƙaramin abu ne don haka malam a muna godiya a karo na biyu bisa wannan tunatarwa da aka yi Allah ya saka da alkhairi kuma fatan da nake iyaye mata za su kula mai iya kokarin wajen sanin sallanmu mai ƙoƙarin gyara ta akwai wata gaba da malaye bayani a kanta matuka akwai wata ta rubuto takarda take cewa a taya ta addu'a ɗanta Allah ya shirya mata shi ya zama nagartacce ya zama mutumin kirki ya ringa san ilimi da sauransu malam ya baki maganin maganin babban abin da nake son kai gare shi shine a matsayin ki na uwa lallai ki kula da ƴakki wacce take rayuwa tare da ke wajen bibiyar ta yin sallah kan lokaci ko da ba kya gida kira ta a waya me kike yanzu kin yi sallah tashi ki sallah kai ko tafiya kika yi kina wani garin ɗauki waya ki bugo mata ki tashe ta in kika zo ta a kashe me yasa kika kashe waya ki bayan kin san zan kira ki a lokacin sallah ma'ana kula da sallar yara bibiyar su sun yi da nacewa a kan su yi ɗin idan ta kama ma a sa su a gaba su yi a gani wannan yana da muhimmanci matuka. shi yaro wato rayuwarsa tana buƙatar kulawa ko da kwa ya girma ke a matsayin ki da mahaifiya ko da yake ta girma ko kin aurar da ita ko kin aurar da ita ko ta haihu mm. ringa bibiyarta mm. wance kin koyi sallah wance kina kula da sallah wance wance sallah fa kada dan nan taso baki koya masa kula da sallah ba ke kai ki ba ta kula da ita sai kin bibiyi wannan to ribar babban ribar mm. ki sha mamaki kuma alkhairin zai biyo ki sai kin mutu wannan iya taki idan ta zauna tana tuno alkhairan da kika yi mata za ta ringa miki addu'a tana cewa Allah sarki babata da yanzu ta kira ni tana ce min tashi ki sallah Allah kai mata rahama wannan yana da muhimmanci matuka muna godiya ga malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya malam da wato sakamako gwaggwaba Allah ya nawaye ma'auninsa na kyawawan ayyuka da abin da ya gabatar akwai tambayoyi amin an rubuto tambayoyin akwai wata ta rubuto tambaya tana tambaya cewar malam zai iya yin sallah a cikin duhu a yanayin da ake na rashin wuta ta ce takan tashi za ta yi sallah mutum zai iya yin sallah dare a duhu sakamakon rashin wuta ta ce ita rashin wuta yana hana ta yin sallah shi ne ta ce za ta yi eh, wani lokacin sai ta ce za ta yi sallah a haka to amma kuma sai take tunanin ko kar ta je ta aikata abin da ba daidai ba ne yin haka ba laifi shi ne take so ta sani hmm. <laughs> barakallahu ba Najeriya dama a duhu yake sallah <laughs> kun tuna wani hadisi na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa idan ma'aiki sallallahu alaihi yana yin sallah da daddare in yazo zai sujjada yana taba kafarta sai ta janye kun tuna hadisin sai shi kuma ya sa saboda ɗakin ummu na Aisha ba shi da yalwa ta yadda inda wani zai kwanta haka ya miƙe to wani kuma ya zo daga nan yana sallah babu space ɗin da zai iya yin sujjada ba tare da ya taɓa wannan kin ga ɗakin ki ya ninninka ɗakin na na Aisha sau kaza amma kina complain amma ba kya gode Allah kina korafi ke kaza ke kaza ita fa sarauniyar duniya da lahira eh, amma ta karɓi wannan to da haka Allah ya bata ta karɓa kuma wannan bai hana ta da'ar Allah kin tana cewa sai in yayo taho zai da sai ya taba kafata sai in dauki yana gwada cewa cikin duhu ne don haka shi duhu baya cikin sharaɗin ai sallah ko kada ai sallah hmm. mafi mahimmanci shine babban abin da nake so in ja hankalinku ku akai musamman masu goyo shayarwa da Allah ku kula da kyau za ku ga ‘ya'yayenku suna yin bawali ko su sa najasa a inda ake sallah. Ba daidai ba ne ka yi watsi da wannan kawai ka dinga yin sallah anyhow. Da Allah izamto cewa akwai wani tanadi na dadduma ko da akwai kafet a wuri ko tabarma to amma in an tashi sallah ɗin sai a sa wannan yadda mai zaki samu cikakkiyar nutsuwar akan a wuri kika yi mai bahara saboda tsarkin wuri yana cikin abin da aka yi miki sharaɗi da shi kamar yadda sutura kima kamar yadda jikin kima da haka in dai an samu cikakken tsarki to ai baki da matsala sawan a cikin duhu kika ko abin nan kawai dai kake inda sauro zai cije domin sauro yana hana kushu'i ko zai hana kushu'i amma kusan ki sallar taki ma ba wanda ya san kin yi daga ke sai ubangiji ai an fi son haka hmm. wallahu ta'ala alam wannan tana tambaya tana cewa malam wata shawara za a bamu game da mazajen da za ka ga manyan magidanta amma ba sa jajircewa wajen kula da sallah akan lokaci akan lokacinta kaga ana sallah amma yana danna waya babu ruwansa da yara sun yi ko ba su yi ba da kuma shigawa da waya toilet idan mai gida ne ya za ka yi wa ya za ka yi Ah, wajen ba shi shawara Allah ya sauki amin to kun ga wannan matashiyar tattaunawa nan da ake galibi tun daga yarinta ne abin yake bin mutum hmm. in dai kaga babban da yake tozarta sallah to a kuruce sama mai tozarta sallah duk babba mai kula da sallah to a kuruci sama mai kula da sallah to amma tun da an riga an yi aure ana tare a haka za ki ci gaba da jan hankali aiki ya same kamar yadda shi ma in shi ne keke ɗin ba ta sallar to shi ma fa aiki ya same shi eh aiki ya same shi don haka ta hikima ta hilata ta nuna muhimmancin abin ta tuna mai a duk lokacin da abin nan ya yi, ta umarta sa ya tashi yayi alwala dole ba yadda zaki a hakan za a hakan za a batun shiga kuma da waya ki gaya masa implication ɗin kun ji ɗaza abin da ya ce ko sai aljani ya gaura wa mutum mari wallahi lazim da gaske ne ba wai da wasa nake kuma kun san duk wanda aljani ya mara ya yi da isa zai koma ba zai gani ba ko ba zai gani ba me yasa nake addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaith mata tarabbuci waɗanda suka san duniya aljanu sun ce mafi sharrin aljanu sune na cikin banɗaki shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake isti'aza daga sharri kar ki shiga sai kin abin to kuma ki shiga ki zama busy kina wani akwai matsala akwai damuwa dan haka wannan baya cikin ɗabi'un musulmai shi yasa ma in yana ma'aiki sallallahu yana cikin bandaki baya magana an mai magana baya har sai ya fito da wuri ne na lalura in ba dan lalura ba ma me zai haɗa ka da bandaki eh ai lalura ce dai ta rayuwa ɗan adamtaka ba yadda za eh to don haka kawai a shiga a yi iya lalurar da za a fito a rufe an gane kuma mostly idan kika ga wannan shiga da waya cikin banɗaki mutum ya kai stage na addiction ne wayar ta kama shi kamun da ba shi da control a kanta wannan kuma sai dai a nema masa sauƙin Allah amma Allah na tuba in dai waya ce ta Allah da annabi yaushe za ka wani waya cikin banɗaki ka bukata ko ina masu kallon siri amma akwai kallon series kaga har a banɗaki, ba inda ba za a kalla Allah ya sauke Ah, ga wata tana yin tambaya ta ɗan ba da labari ne na taufikin da Allah ya mata na wato samun khushu'i a sallah da jin daɗin sallah, amma kuma sai zama mata mu'akkat na'am subhanallah sai abin kuma ya tafi mata daga wani lokaci akwai lokacin da ta kai ta idan tana sallah tana samun kusu'i kuma in dai ta tara sallah kamar irin yadda duk damuwarta in ta tara sallah to damuwar ta tafi to amma sai abin yanzu kuma ya tafi mata eh. shine take neman shawaran malam wai menene abin da za a bata shawara saboda ta dawo wancan yanayin eh. domin ta ji daɗin shiga da ta yanayin to abu na farko ki yawaita istighfari domin magabata suna cewa wani zubin sai Allah ya haramta wa mutum jin daɗin wata ibada da yake saboda wani zunubi dai babu shakka wannan abin da kike faɗa haka yake kuma daɗi ne wanda ba zai musaltu ba sai wanda ya taɓa ɗanɗana shi daɗin da mutum yake samun kansa yayin da yake sallah ko yake wata ibada wallahi ba wanda zai iya gaya ma ga takamaiman yadda daɗin yake sai wanda ya ji shi to kuma Allah yana iya jarraba bawa ya bashi kuma sai ya ɗauke da haka ki yawaita fari? sannan kuma ki sake bibiyar yanayin yadda kike tsarkin ki yanayin a tun daga tsahara har izuwa alwala har izuwa kabbar harma da yadda ita kanta sallar kike yi kuma ki ta roƙon Allah Allah ya azurta ki daɗin ita wannan sallar da ragowar ibada tabbas irin wannan tana faruwa Allah ya azurta mu jin daɗin sallah da ragowar ibadu a ita wannan tana tambaya akan ina gaba ta zo karatun jiya ba na'am muhimmancin mace ta sallah a gidanta ko kuma ta zo masallaci shi ya fi ne kamar sallar juma'a kamar sallar azumin ramadan eh. sannan kuma me za ta ringa yi ta dace da ganin manzo sallallahu alaihi wasallama a mafarki sannan kuma tana da tambaya ta uku shine raka'a nawa ya kamata ta ringa yi a ƙarshen dare to dangane da yin sallah din asali mace ta sallah a ɗakin ta shi yafi to amma a lokuta irin wannan masallatanmu za ku ga suna da tsarin limanci wanda za a fara sallah tiryan tiryan tiryan wanda watakila in ni da ke muka ce bari mu yi a mu, ba lallai ne mu iya yin irin sallar da ake bukata ba mm. to don haka dalilin maslaha ta wannan ɗin ki fito ki haɗu tare da mutane a yi sallah ta tarawih da ke shi ne ya fi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita a daren farko ya fita a dare na biyu mutane duka sun kuma ya karfafe su yace amma abin da yasa ban ci gaba da fitowa ba ina gudun kada a farlanta mu to tunda yanzu Allah ya karbe shi ba za a farlanta ba abin yana nan a sunna to ku fito ku yi sallar a masallaci shine zai fi musamman ma a za mu ga masallatanmu Allah ya azurta mu da masana karatun alkur'ani don haka yayin da suke mana sallah karatun alƙur'anin mu suna daɗa wasa mana shi muna daɗa koyo to kin gari ba ƙafa ce wannan iya karatun da zaki wadda take so ta yi muraja'ar wani abu da ta haddace ko ta abin nan kuma sannan ga ladan tattaki ga ladan kuma yin sallah tare da masu yin sallah don haka ki fito ki sallah din shine abin da ya fi dacewa in ba haka ban kika zauna a gida akwai wata rana ki kuma kin ga ke kika rau sannan wannan tambayoyin nata masu ƴaƴa ne ko mm, masu ƴaƴa ne masu ƴaƴa ne mm. ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babban lamari ne wanda kuma wannan shine burin kowanne daga cikin mu kuma muna roƙon Allah ya mana wannan arzikin mu ganshi a mafarki kuma mu ganshi a aljanna insha Allah ta'ala amma babu abinda yake datar da mutum wurin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sama da nacin karanta hadisansa da kuma sirarsa shi ya sa magabata suka ce ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsahu anfasahu fa'il hmm. idan kina karanta tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah zai miki arzikin wata rana zaki gan shi saboda a tarihinsa ne ake bayanin ga yadda ya kaza ga yadda ya kaza ga yadda ya kaza ga yadda ya kaza ga yadda ya kaza ga yadda ya kaza a hankali Allah zai miki wannan ta goma shi, sannan kuma ki yawaita salati dare shi musamman ranar alhamis da daddare daren juma'a da kuma ranar juma'a yawaita salati gare shi Allah zai miki wannan arzikin a tambayoyin da ake guda biyu na iya rikewa a eh, ragowar ta karshen ta ce raka nawa ya kamata ta yi sallar dare idan Allah ya sa kika tashi kina da cikakken nishadi to kada ki yi ta wuce goma sha ɗaya sannan za ki yi ta a matsayin wuturi wuturi ne ko ki za ki yi raka ɗaya za ki yin uku za ki yin biyar za ki yin bakwai za ki yin tara za ki yin sha ɗaya an gane wannan in kika so za ki iya yin zama bibiyu bibiyu bibiyu kike yi in kika so za ki iya haɗewa kuma izamto cewa zama ɗaya ne in kin tashi za ki uku kika yi karatu kika abin nan kika sake tashi kika ƙara yin karatu maimakon ki ta biya sai ki bi duka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi amma an fi so a yi biyu biyu saboda hadisin sayyidina Abdullah dan Abbas da yake salatul layli masna masna sallar dare ana yin ta ne biyu biyu biyu wallahu ta'ala alam Allah Allah ya saka da alkhairi ina ga akwai tambaya kwaya daya la'alla mu yi ta zama ita ce ta karshe na saboda yanayin ga lokaci ya to kuma ga kamar malam ya kware tambayoyin masha Allah eh da yawa ita wannan tambayar abin da yasa nake da zan karanta ta cewa ce ai jan hankali ga matasa saboda wai sun sa wa sallah suna data shi da take so a jan hankali akan matasa suna cewa sallah data to me kenan to kamar kamar kamar ko ne to la'allah mace ta subscription ne na shiga aljanna ko wani la'allah Allah Allah an dai amma dai wannan kamar akwai istiza to to ba mu gane dai me suke nufi ba me dalilin sa wannan sunan amma su lafuzza na shari'a ai kawwame su ake alkinta su ake girmama su ake ita sallah din nan bai kamata mutum ya yi wani abu da zai bayi zuwa nau'i na raina ta ba ko zaulaya ko istihza'i ko gwada cewa kamar ba wata muhimmiya ba ce ko wani abu ko da manufar da ta sa suka sa wannan sunar manufa ce kyakkyawa to baya daga cikin tarbiyyar 'ya'yan musulmi yin wasa da lafuzan da Allah ya girmama zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al tsoron Allah yana gwada wa mutum ya girmama abu yanzu dan Allah dan ɗana ƙwarai zai kira sunan babarsa ya wasa da shi ɗana ƙwarai zai kira sunan babansa ya wasa da shi ba me yasa wani zai kira sunan sallah ya sa shi a matsayin wasa ko da manufar da ta sa ya sa din shi a wurinsa mai kyau ce hmm. don haka mu yi wa mu kiyaye kada mu dinga sanya lafuzza na shari'a hmm. irin su sallah irin su salati irin su annabi irin su kaza sallallahu alaihi wasallam ba a yin wasa da su wannan gurin jallayi ne no going area hmm. ba a yin wasa da shi mutum dai yayi wasansa da abubuwan da yake na wasa amma duk abin da ya shafi addini ba a yin wasa da shi domin yin wasa da addini yana bayuwa ma malamai suka ce idan har zuci mutum yake wasan yana bayuwa ma ya fitar da mutum daga musulunci hmm. qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un hmm. Allah madaukakin sarki ya shirye mu ah, Daka ina ganin ya kamata mu dakata tambayoyin suna da yawa kuma ga yanayin so muna ba yan uwa waɗanda ba su ji amsar tambayoyinsu ba haƙuri akwai wata ta rubuto takarda doguwa sai hmm. mata hedin da cewa dan Allah a karanta to an karanta shi kenan an karanta kuma noted saboda sakon da kake faɗa a cikin a cikin takarda din a kuma Allah ya da sakon zai je channel din da kike so sakon ya je gare shi za a iya kokari wajen ganin al'amarin ya tafi yadda ya kamata insha Allah nan ya kamata mu dakata sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa ranar asabar za mu kuma haɗuwa a wannan lacca ɗin ranar asabar insha Allah za mu kasance tare da insha Allah ranar asabar mai zuwa za mu kasance da barista isaka adam ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci shine zai mana matashiya akan shirka da haɗarinta ga musulmi in Allah ya da za mu kasance tare da shi muna fatan yan uwa za su a kiyaye da dokokin da muke faɗa na tawowa da abin da za ki saka takalminki saboda gosulo da ake samu wajen ɗaukan takalmi a bakin kofar da ake fita kuma sannan wannan zai rage mana ma samun datti da wato a dauka da ake samu ta wajen shigowa cikin masallaci sannan muna ƙara jan hankali ga iyaye mata cewar da Allah a kula da ruwa saboda yara wajen kada ya zama na cewa ruwa yana zuba saboda zai iya bata kafin ɗin sannan kuma muna ƙara kan hankalin iyaye mata cewa nan gurin mun zo ne domin mu tunatar da kanmu mun zo ne domin mu ilmantar da kanmu idan kina da tambaya kika rubuto ko kina da shawara kika rubuto ko kuma kina da wani abu da kike so ki rubuto idan ba ki ji an karanta ba kai ki korafi abin da yake faruwa ba duka abu bane za a ce sai an karanta shi sannan lokaci yana hukunta haka sannan wata lakcar ko wata tambayar muna ganin cewa amsar ta mata ta riga ta fita a cikin karatun da aka yi na baya za ki iya bibiyan abin da aka gabatar a shafin wannan masallaci mai albarka al-imam bukhari center for research and documentation ko za ki iya bibiya ta nan za ki yana nan a ajiye a facebook live kina bibiya a fejin za ki gani sai ki iya saurara sau da lokacin ba zai baya a ce duka tambayoyin da sai an karanta su ba fatan da muke abin da makaranta Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ta'ala ya sa mu yi azumi karɓaɓɓe Allah ta'ala ya sa wannan ibada da muke karɓaɓɓiya ce Allah ya ba mu ladanta muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu cikin alkhairi sati mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh